a ƙara ganar da shi akan wasu abubuwa na alfanun ɗan trade broker so da haka muna mutane su mai da hankali akan duk bayanin da shi da mai gida james ochima zai senior man so yau dai ga senior man mun yi invite lafi shi zai jawabi a haka wanda suka sani a cikin na ni ma dai dan koyo ne a ina kan koya amma dai alhamdulillah ina da point experience a wannan station to hakan yasa muka inviting senior man a matsayinsa na babban mutum wanda ko fulani an san shi a cikin space a duka ba zan ce nigeria kaɗai ba dan ni na san ne nake ga senior man muna godiya da wannan lokaci naka in ana so na sanar da mutane duk wani question da ya kamata ku yi mu yan kallo ne wa gane gida koyaswa dukkan shi abin da yake komi da komi a hausa yake yi a youtube yake amma yana nan kuma yana aiki da mu kuma a ten trade kuma yana cin gaba sosai gaskiya is a very great guy my first time meeting with him duka traders din duka nigeria muka a Abuja shi ma an gayyace shi ya zo conference din nan daman na dinga jin labarai shi amma ranar nan su snap picture we discuss so na ce me ya zo ya shiga zoom din nan so mu ji daga wuri shi muna nan da ni my brother James eh kun eh, gane shi ma ba haushe ne ba yana Hausa so still za mu muku abin da za a yi eh. so da abin da ya kamata wanda ya zaɓi da turanci za a yi ne kama a fassara za a fassara ina nan ina cikin magana i want you to go ahead and chat the person that invited you tell the person to give you the registration link right now Ten trade registration link right now to register your account with Ten trade before i continue Ten trade suna bukatan traders That's why they say traders wanted apply now. Akwai abin da ake yi ana ce me funded accounts. In ten trade, you don't have to deposit your money to trade. Ba tabbas ba sai ka sa kudinka $10,000, $20, $30, $40 kafin ka fara trading ba. No, you don't have to do that. Ten trade suna iya su baka kudi. ten trade can give you money. Isa say trade our money and keep most of the profits. One Wannan the bar near the brokers in suka because technology increase I abin da ake prop firm and in the funded account of 10 trade abin da suka they make sure that you don't have to write evaluation. Instantly you buy the account, instantly they give you live account at 10 trade. While other prop firm and other brokers if you go and apply for a funded account they will give you evaluation. Evaluation shine demo, test, gwaji. If you pass the test test, then they now give you the live account. Am I in 10 trade? No. Once you come, you pay the registration fee, they will give you that Zatabaka account link. Instantly Zatabaka. And you can withdraw your money every week if you are able to do 10% profits. If you are not able to do 10% profits, no problem. Any profit you do at the end of two weeks, 15 days, you withdraw the profit you make. Or maybe you pay Uh, $300, they give you life account $10,000. Dukka Dunia Gabada is a global business. Kuma, of course, you hear me, I talked the other time. There is risk disclaimer. It is very, very important that you read. I repeat, kada kataba, kaje chicken forest trading, kaje ka arakudin daga banki. It's very, very wrong. Kada kaje ka sai da motanka ko gidanka. You may not get away with that and it's going to be a bad experience in a bad economy happening to you at a very bad time. Yeah, so alhamdulillah. Kun Dr. Algo. Normally don't want. ne ni bahaushe living testimony wanda zai nuna muku cewa to believe that wannan market din yes is a profitable eh, eh, to cut is short dai kawai dai kada kana cikin kyau business naka kana da iyalinka kana da ka na zama kana da office ɗinka na zuwa kana da abun hawan ka da zaka dan gungura ka je to kun san cewa wannan abun ku koda shara ce in dai kana yi lalle wannan nasara ce a cikin ta kuma abu ne da ake iya yi so ba ni ba ba ni ba ba ni ba ire-ire na da yawa suna nan wanda Hausawa ne eh Hausawa na ku zuriya kuma da aka muku cewa ni dan Kano ne a babban Kano kuma ofisi na ma yana Zubat wanda ina nan kuma a zuwa a yanzu haka ina nan ba kuma je ko ina ba ina Zubat din so ina taya ku murna sosai da sosai barai yadda Allah ya sa kuka faɗi hannun Tentrade wanda ni kaina da kaina ina tallata Tentrade kuma me yasa zan tallata Tentrade wanda a tarihi rayuwata gaba ɗaya daga fara yin trading ina kawo yanzu su ne broker na biyu da na tallata ni idan na ɗauki abu ɗaya na fara tallatawa ba na taɓa iya tallata wani shi sai na samu abin da ya fi shi sosai ga al'umma da za su iya karuwa da shi kai tsaye zan iya ga muku cikin kuɗi a tentrol a su long za ka yi trading in dai ka shirya mai magana akan yadda nake approaching market din also zan yi sharing screen dina will also show you some withdrawals da nayi profit split da nayi making from so will show you how i withdraw from tentrol consistently wanda ya making nasu cewa a duniya yanzu ba na jin ko wani broker ko wani firm da suke iya offering fast profit split kamar tentrol a ce in less than an hour zaka samu kuɗin ka ku gane ba ma withdrawing ba profit split bayan ka yi requesting cewa yanzu kana so a baka profit split naka bayan kayi amfani da founded account wasu hem din sai sun ɗauki lokaci sun ce bari mu duba trade ɗinka kayi kaza kayi kaza a ah, shin kayi daidai shin zama mu baka pay out shi kanshi sai ka wuni in ma an yadda za a baka kuɗin in maka wasa ba sai ka ɓata kwana uku kamun ka receiving kuɗin ka amma ina mai tabbatar ma da cewa a ten trade a awa a rabin awa har cikin bankin ka kuɗin ka su kaga ka bari sai ka je gidan mai ma za ka sha mai ka je ka ce kana son profit split da wannan kuɗin na ten trade da su za ka cire kuɗin ka na yadda da ten trade a wannan kuma kaso ɗari bisa ɗari ina tallata amfani da ina kuma gaya wa mutane cewa si amfani da tentrade kuma there is a money in tentrade eh. akwai kuɗi a tentrade sosai da eh. kawai what you only need is to get yadda za ka yi ka samu guidance ka fahimci komai so wa'anda suka iya trading za su iya amfani da bonded account wanda suka yi lakin account lakin capital wanda suka iya trading suka da kuɗin su za su yi amfani da su a matsayin broker so kenan tentrade ma ashe ba iya profit bane su broker ne kuma regulated wanda suke da register da komai baka da wani hobi kamar kowane broker kuma making them the first first broker regulated broker da suka fara offering funded program account eh. wanda kuma funded din ma suka zo suka kalmi wani abu suka kawo kaso hamsin da wanda competitors sun su ba su da shi hmm. tentual kadai ke da tsarin consistency instead of in kai violating consistency a ce an kwace account center sai ce to mu ma adalci bari mu ma resetting yanzu mu da kai baya mun yi da cewa kai kuskure to yanzu je ka gyara kuskuren ka a hmm. ashe kenan tentual they want you to kawai kai ake bukata ka tsaya yanzu kai abin da za ka yi ya muku cewa yanzu aka fara yabon ku daki daki muna ku naku akan komai da ku. wanda ba su lokacin koya ma kuma ba su iya ba still akwai coffee trading